godiya ta tabbata ga Allah muna neman taimakon Allah muna neman gafararsa Allah ka tsare mu daga sharin kawukanmu ka tsare mu daga miyagun ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi shine shiryayye wanda kuma Allah ya batar da shi to babu wanda zai shiryar da shi in ba Allah ba mun yadda mun shaida babu wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa ko mun shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duwanda suka bi su da kyautatawa haɗi zuwa ranar alkiyama al'ummar musulmi aya ce a cikin suratun nur wanda Allah madaukakin sarki a cikin ta yake cewa yi alkawari ga masu imani wanda suka yi aikin kirki idan da a ƙasa suke Allah zai mai da su sama zai danka mulkin duniya da jagorancin duniya a hannunsu irin yadda iwa wanda suka gabace su kuma yanayin da suke ji na addininsu shine a ƙasa Allah zai makkana wannan addinin ya sa ya mamaye ko'ina sannan kuma tsoron da suke ji Allah zai musanya musu shi da aminci amma sai faɗa abubuwa guda biyu wanda za a yi a samu wannan abu na farko bautar Allah shi kaɗai kada a haɗa Allah da wani a cikin bautarsa kuma sannan a yi ikhlasin wannan bautar ga Allah shi kaɗai a yi ta don Allah kada a yi shirka da shi a cikin wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sharuɗa waɗanda su ne shuruɗu tamkin wal da su ne Allah yake ba da dama yake ɗaga wanda aka kaskanta ko aka wulakanta da shi ne Allah yake ba da shugabanci da jagoranci na addini sharaɗin farko shi ne imani sharaɗi na biyu shi ne aikin kirki sharaɗi na uku shi ne cikakkiyar bauta ga Allah sharaɗi hudu daina shirka bauta ba ta zama cikakkiyar bauta sai idan an yi ta kamar yadda Allah ya ce a yi sai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kuma addini wanda Allah yake taimakonsa yake taimakon masu shi shine addinin da Allah iya yarda da shi shine addininsa inna ad-dina 'inda Allah al-islam addini a gurin Allah karɓaɓɓe yardajje shine addinin musulunci to shi ma musuluncin ba za ka yi shi bane yadda ka ana yi a unguwarku ko a gidanku ko a garinku ko a ƙasarku ko kaga mutane suna yi a'a za ka karɓi wannan addinin ne daga gurin wanda ya zo da addini shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma addinin da manzon Allah ya zo da shi an gina fahimtarsa ne a cikin abin da ya zo a cikin alkur'ani kuma in wani abu ya shige maka duhu wanda ka kasa gano shi a cikin alkur'ani ko baka gan shi a cikin alkur'ani ba to sai ka koma ka nemo bayanin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikin hadisansa da sunansa ba fahimtar ka kai kanka ba ko wasun ka, ko wanda kake so ko wanda kake ra'ayi ko wanda kake yayi kuma irin addinin da annabi ya zo da shi addini ne ba a gina shi akan riga ba ko hula ko takalmi ko abin hawa ko gida ko kyan masallaci ko iya ado addini ne wanda babu abin da ya dame shi da abin da ake cewa da shi almazahir wato musuluncin da annabi ya zo da shi bai damu da kyale-kyale ba shi sa annabi yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum Allah ba jikinku yake kallo ba ba kayan da kuka sa yake kallo ba walakin yanzuru ila qulubikum zuciya kai Allah yake la'akari da ita inda za a la'akari da kyan shiga ne ko kyan yanayi ko abin hannu da wasu mutanen suka bauta Allah Allah ba zai karba ba amma sai ya sanya duk yadda kake da duk yadda ka zama ko ma menene kai abinda Allah yake nema a gurinka shine kyan zuciyarka da tsarkinka shine zai sa an kai aiki ya karba kuma addinin da manzon Allah ya zo da shi ba addini bane na cika baki ba addini bane. na fankama ba addini ba ne wanda masu shi za su nunga cewa mu ne mu ne mu ne mu muka fi kowa mu ne a sama ba addini ba ne na lakabi kawai don mutane sun baka lakabi ko ka ba wa kanka ko ka siyo wa kanka ya zamanto shi ne zai sa a ɗaukake ka mai da kai wani abu addinin musulunci ba shi da alaka da lakabi ko lakabin annabta Allah ne naɗa annabawa lakabin manzanci Allah ne naɗa su amma duk wani musulmi ba annabi ba ba mursali ba sunansa musulmi huwa musulmi na. duk wani suna da wani zai baka bai kai sunan da Allah ya raɗa maka ba ne sunan musulmi saboda haka addinin musulunci ba addinin alƙaf bane wanda za a dinga ba mutane takardu da certificate da kwalaye da katako wanda ake yi ama ba mutane suna zuwa suna ado da shi ina da kyauta iri kaza ina da kyauta iri kaza ni ne mai kaza kaza shine wannan alƙafin da kasashe suke bayarwa su wani oon su wani gp su wani wane ne musulunci ba abin da ya hana shi da waɗannan abinda musulunci yake la'akari da shi menene kai a musuluncin me kake yi wanda musuluncin ya zo da shi na daidai me kake wa addinin musulunci wanda kake taimakonsa shi ne kadai kuma addinin musulunci ba addinin biki ba ne akwai wanda suka kai suka mai da addinin musulunci addinin taro a yi taro a yi biki a yi munna a watsi inda wani biki ma da musulunci ya yi da shi kuma ya umarni da shi in ji manzon Allah biki biyu ne idin karamar sallah da idin babbar sallah to amma duk wani biki wanda za a yi shi da sunan addini shi bikin ba zai ba musulunci wani abu ba sannan wanda suka halarci wannan bikin a gurin Allah ba zai kara musu komai ba kawai dai za ka iya kubuta in ba saba wa Allah a gurin ba in ba yi abin da Allah baya so a gurin ba shi kenan amma addinin da manzon Allah ya zo da shi shine addini na istiqama qul amantu billahi thumma istaqim innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu shine tsayawa a inda Allah ya tsaye da kai tsayawa a inda manzon Allah ya tsaye da kai bin dokokin Allah bin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa abi kaucewa abinda Allah yake a kaucewa kaucewa abinda annabi yake a kaucewa addinin da annabi ya zo da shi shine addinin takawa da tsoron Allah addinin riko da addini da an ganka an san kai musulmi ne saboda aikinka saboda mu'amalarka ana son mu'amalar musulmi ta sha bamban da ta wanda ba musulmi ba aikin musulmi ya sha bamban da wanda ba na musulmi ba addinin da annabi ya zo da shi shine addinin ka tsaya inda aka ce ka tsaya kakkai baya kaka ketare to wannan alkawarin da Allah yi a cikin alkur'ani alkawari ne fa na gaskiya ko ba zai saba ba domin duk alkawarin da Allah yi sai ya cika Allah baya saba alkawari to amma yasa muka zama mu ne a bayan mu me yasa aka yi gaba aka ban mu wannan tambaya ce wanda kowa ya kamata ya tambayi kansa kansa amma an sace guda daya kuma Allah da kansa ya faɗa ya ce duk abin da wani bawan Allah iga ya same shi ya she jawo kansa famin indi an fuse ku ku ka jawo kanku da kun tsare wancan dokokin da mun tsare waɗancan dokokin da ba ku samu kanmu a inda muka samu kanmu ba so da ya kamata musulmi mu yadda mun yi kuskure ko bai kamata mu dinga lullube kuskurenmu da alƙaba'u wal ƙadar ba mu ce Allah ne ya ƙaddara akwai alƙaba akwai alƙadar amma kuma an ce a yi aiki kuma har alƙaba'u wal qadar din ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya mana cewa la yaruddu alqada'a illa du'a ita kanta ƙaddara in ta zo aka yi addu'a sai ta tare ta to aikin mu shine yasa muka ci baya wasu mu suka yi gaba yanzu da an ce musulmi suna da matsala sai wani ya ce yahudawa ne da an ce musulmi suna da matsala amerika ce da an ce musulmi suna da matsala kasashen waje ne su ne suka jawo mana amma magana ta gaskiya mafi yawancin matsalolinmu mu muka kera su mu muka san'anta su muka ɗora wa kanmu akwai abubuwa kusan guda goma wanda in ka kalle su babu wanda babu a cikin musulmi abu na farko rabuwar kai ni na yi can kai kayi can ƙin junanmu yi wa junanmu hasada san kanmu so nake yi ni na zama a sama in ba zan zama a sama ba kowa i zama a ƙasa na samu ka kowa i samu in ban samu ba kowa i rasa ko a raba da ni ko a zubar a ƙasa ilalace wanda ake cewa da shi al'ananiya al'asara wanda musulman farko ba haka suke ba Allah ya yabe su ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa in kaga sun yadda a fice su to addini ne amma in dai wani abin duniya ne in ka taho a guje suka taho a guje sai su tsaya kai ka fice sai a ce da kai je ka ci duniyar ka da zinke bayan tafasai ne dole za a koma ga Allah gabaki daya ko ko mutum ya ce a'a shi shi ne kuma wannan siffofin da kuke ganin su ga baki daya da kuma rashin yin abu da gaske komai mun mai da shi gangan rayuwarmu mun suka ta da ƙarya mun suka ta da munafunci kun ga a cikin in ka duba 'yan siyasa siffar duka a cikin 'yan kasuwa akwai wannan siffofin a cikin ma'aikata akwai wannan sufofin, a cikin malamai akwai wannan sufofin, a cikin ma waɗanda ko ake shugabanta ko ake karantarwa su ma kowannan wannan ba wani wanda yake son ci gaban wani sai wanda Allah ya zaɓa wani yake cewa ɗan uwansa ne ma shaƙiƙinsa ya samu wata dama ta duniya ita wallahi ya kasa bacci ne aka ce saboda ne saboda wani ya zo ya fice ni dan uwansa ya fice shi amma ya kasa bacci saboda bakin ciki kai ta kai fa yanzu idan da zaka zo kai wani bayani mutane su fahimta su farin ciki da bayanin wani sai ya ji kamar ya mutu shi sa kuke ganin yanzu hatta mu da muke wa'azi muke karantarwa muna nan yanzu banda kirga kurakuran junanmu ba abin da muke yi wani cikin bayaninsa akwai kuskure wani cikin bayaninsa akwai ba daidai ba wani ya yi tuntuɗe ya yi tuntuɗe kuma in na yi tuntuɗe ko kai tuntuɗe da ya kwan in bi ka in gyara maka a sirrance sai zo tona maka asiri wataƙila saboda ina son kore maka mutane in kwashe su kisa wani malami yake cewa yanzu mafi yawancin hatta du'at maimakon su kira mutane zuwa ga Allah yanzu suna kiran mutane ne zuwa ga kansu komai amai da shi yayi shine abin da laraba suke sa da shi almauza kuma ku duba bangare na halaye kyawun ɗabi'u daraja da mutunci da sanin kai da sanin ya kamata da sanin ya kana kusan an yi watsi da shi shi sa mutum zai iya zama ɗan tumatanci zai iya zama ɗan baranda ya zo ikoda wanda bai kamata a koda ba ya zo iya bu wanda bai kamata a yaba ba ya yi ƙarya wataƙila saboda an zarge shi da igiyar zato wataƙila saboda an ɗan san masa wani abu sannan mafi muni shi ne abin da ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wanda ya tsoratar a kansa al-muslimu akul muslim la ya khuzuluhu wala yuslimu musulmi dan uwan musulmi ne lokacin da kake neman taimako bai kamata yan uwanka su kwaye maka baya ba wala yuslimuhu kada ka ba wa wani shi inda zai cutar da shi shi yasa kuka ga yanzu aka samu waɗannan da suke kama mutane suke shiga daji da su su nemi kuɗin fansa in an ba su ko su sako ko su kashe ba sa yin wannan aikin sai da taimakon wasu mu wanda zai zo ya fice ya taho daga gari kaza ya kusa zuwa gari kaza a tare shi shi kuma dan bashi ɗan wani abu jami'an tsaro ne an tura su ku je ku yi maganin kaza ku je ku murkushe abu kaza akwai wani yana nan watakila ma ina cikin su shine zai yi waya ice mun taho ai mana kwantan auna hafa da shi to annabi ya hana wannan ko mummunar ɗabi'a ce lokacin da ka miƙa ɗan uwanka kai ma ka jira wata ran wani zai miƙa ka lokacin da ka taimaka aka taɗe kafar ɗan uwanka ka jira wani shi ma zai taimaka a taɗe ta ka kafa lokacin da ka sa aka ɓarawa da wani ɗan uwanka nasa kayan ka jira kai ma akwai lokacin da za a taimaka a ɓarar da naka shi sa za ku ga wanda zai taimaka wa mugwaye zalime su cuci bayan Allah in an kwana biyu wata shi ma sai ka gan shi ya rubuta sau da haka shi sa ake son mutum ya zamanto ina da misdaƙiyya yanzu rigingimu mafiya muni mafiya tsanani a duniya an ce guda talatin ne wanda ake a kasashe guda talatin amma ƙasa ashirin da takwas din musulmi ne rikici mafi muni mafi hatsari wanda aka kashe ba a san adadin mutanen da aka kashe ba aka zubar da jinin da ba a san adadin jinin da aka zubar ba duka ƙasar musulmi ne mu fara da ƙasar mu nan kasar musulmi ce najeriya ba kasar kafirai ba saboda duk kasar da aka samu musulmi kashi saba'in da biyar kasar musulmi ce domin su ne masu rinjaye na rigima ake yi babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali babu aminci amma shine za ka ga wani mutum saboda ya ci ya kofi sai zai ce wallahi babu wata matsala komai lafiya ike tafiya don Allah ku duba rashin jin tsoron Allah wai ɗan najeriya ne zai buɗe baki ya ce ba matsala a najeriya wane babi ne za ka buɗe daga cikin babubbukan najeriya wanda babu matsala tsaro tattalin arziki zamantakewa siyasa mu'amala komai sannan ka zo harkar more rayuwa wuta ce akwai ruwa ne akwai hanya ce akwai walwala ce akwai komai akwai matsala a ciki a taimaki wanda Allah ya danka shugabancin ƙasa a gaya musu gaskiya domin su tashi su gyara sai wani zuciyar ranka ya ba matsala a zo garin da kullum sai an sake an sace mutum kaza an kashe mutum kaza wani ya zo ya tsaga allo yana tarar wanda ya kamata a gaya gyara ina cewa da mu ba mu da matsala hankali ya kwanta har ba ka samu malami wanda zai ce ya tashi daga jiha kaza ya je har jiha kaza bai ga wani abu na rashin zaman lafiya a gurin ba malami ba to in har malami ya yi wannan to gama garin mutane ne yake tsammanin zai yi sai abin da aka faka wani ya tashi ya hau kan wani dutse ya sauko ya hau ya sauko ya ce ga nan a cikin dutse ina daji ban ga kowa ba ba kowa duk abin da ake faɗa na ɗaukan mutane satar mutane kashe mutane ƙarya ne babu wannan hotunan da ake turo mana ana zumbuɗa mutum bulala ana ɗiga masa leda narkakkiya wacce aka narka ta da wuta a bayansa an yanka wani ta gaba an yanka wani ta ƙe duk ƙarya ne wanda zai shigo sahu wataƙila ma saboda tsananin munafunci haɗa a hannunsa wataƙila ma saboda tsananin jin tsoron Allah kai da kake cewa akwai matsala ɗin in aka kalle ka sai a ga ya fi ka tsoron Allah domin ya fi ka tarin gemu duk wata shiga wacce za ta sa a ce wannan na Allah ne wataƙila ya fi ka ita amma ko ya ce babu komai to za ku ga musulmi yanzu a duniya mu ne kaso ɗaya bisa hudun mutanen duniya duka kaso ɗaya bisa hudun duniya musulmi ne domin a gwamnatance hukumomi na duniya sun tabbatar da cewar musulmi mun kai miliyan dubu da miliyan ɗari biyar wannan fa iya wanda aka iya sani kenan akwai wanda ba sani ba domin akwai guraren da har yau dan adam ba zai iya cewa ya san akwai mutane a gurin ko babu ba ko kuma suna nan ba san da su ba ko an san da su amma ba kirga da su ba yanzu kamar mu kirgan da ake yi a Najeriya ai akwai gurin da an ce maka an je kirgan za ka ce ba je ba amma sai ai hasashe a ce ana jin mutum kaza ne to mu ne mutum miliyan 1 da miliyan 500 amma ba mu da ta cewa a duniya sai abin da aka ce da mu sai abin da aka yanke mana inda muna da ta cewa me zai sa mu miƙa yan uwanmu falastinawa me zai sa mu shiru mu bar yan uwanmu falastinawa ane musu wannan kisan gillan shekara kaza in banda Allah ya yi alkawarin zai kare su ko ba za su kare ba ai da yanzu sun kare amma ga mu da yawa yawan da manzon Allah ya faɗa bal antum kaseer walakin nakum gusa ka gusa isai za ku zama kuna da yawa taron tsuntsiya babu shara annabi ya ce akwai lokacin da duk za a kewaye musulmi yadda ake kewaye kwanan abinci wannan isa hannu wannan isa hannu ko wannan isa cokali wannan isa cokali haka za a yi wa al'ummar musulmi aka ce alsula saboda ba mu da yawa ne za a yi mana wannan rashin albarkar annabi ya ce kuna da yawa amma ba ku da amfani taron tsuntsiya babu shara sannan abin mamaki duk duniya ƙasashen musulmi su suka fi kowace ƙasa arziki su suka fi kowa kyan ƙasa su suka fi kowa arzikin da yake sama da na ƙasa su suke da ruwa su suke da ƙasa su suke da yawan mutane sannan su suke da arziki iri-iri wanda Allah ya binne amma kuma su ne ko ba taro aka zo a majalisar ɗinkin duniya ba su da murya ba su da sauti idan da musulmi suna da sauti, da yanzu ba za a haɗa kai da su ana kai wa iran hari ba ka ajiye maganar aƙidarta wannan wata matsalar mu ce ta mutu cikin gida sai mu rufe kofa mu daki junanmu mu yi duk abin da za mu yi wa juna amma an fito waje mu ce ba za a taɓa wani ba amma sai kasar musulmi ta bada best ɗinta na sojoji ta ce a dinga harbawa da kanan watan ma ta bayar watan ma ta bayar watan ma ta bayar watan ma ta bayar to abinda ita ka'ida kamar yadda suka faɗa a labari akwai ja akwai baki sai zaki wanda yake fatar jikinsa ta yi kama da ta wannan san sai zai ce kaga wancan dan wancan jan wancan bakin da yi kama da ni da kai baka taimaka mun in cinye shi kawai sai mai zaman mu kaga mun fi matan, sai ta haɓare kwa sai wannan san sai i taimakawa zaki ne kama da ke suka kashe wancan bakin da kwasan da suke haɗe da bakin da jan idan zaki ya zo sai su haɗu su tunkuye shi da aka cinye wancan sai shi yanzu da kani sai kai kuma kai ma cinye ka zanyi ni ba na taimake ka ni ba ka sun ga gan tuna alkawari da shi babu wani magana alkawari ba jinsun mu ɗaya da kai ba shi ma ya cinye shi saboda aka duk lokacin da kuka taimaka aka danne wani daga cikinku to ku jira taku tana zuwa Allah ya tsare mu akwai abubuwa da yawa wanda za su baka tsoro yanzu in ana ƙididdiga wanda suka fi kowa shaye-shaye sai a ce a ƙasashen musulmi in ana ƙididdiga wanda suka fi siyar da miyagun ƙwayoyi a ƙasashen musulmi ne in aka ƙirga waɗanda suka fi yawan sata da ɓace da damfara da ha'inci sai a ce a ƙasashen musulmi shi sa wani ya ce ya gano addinin musulunci a turai addinin musulunci ya gano a turai sai kuma ya zo kasashen musulmi sai ga musulmi ga musulmin amma ga musuluncin a can kamar yaya kenan su sun yi wa kasashen su tsarin da kowa ya san cewa dan kasa ne a ba kasashen musulmi yanzu yau wani abin tsoro jiya da muka tashi da shi ɗaya daga cikin 'yan uwan da suke mana rikodin da yaɗa karatuttuka yana zaune a kantinsa ina siyar da kayansa kawai sai ga jami'an tsaro sun zo masa an zo mana an ba mu umarni daga kaduna mu tafi da kai ita mai nayi aka nuna masa wani mutum aka ce kasan shi ya ce ban san shi ban taɓa ganin ba sai ce a na taba siyan maka da babur ne ne babur ɗin sata juyin duniyan nan aka ce sai an tafi da shi muka ɗau lauya muka yi duk abin da zai a buga wannan waya a buga wannan yanzu yau da safin na an tafi da shi kaduna haka kawai kana zaune-zaunenka kai in ba dan da lahira ba da an cuce mu amma da yake Allah mun gode maka ka sa bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwar za a zo kowa sai an yi hisabi yanzu kana zaune wani in ido biyu da kai sai maka shari'a shine abin da ake da shi Lausi. in ya liƙa maka wani abin ba yadda za ka kubutar da kanka sai dai Allah ya kubutar da kai kuma ire-iren waɗannan lausin a cewa ne yayi bai yi ba ya sani bai sani ba a tafko wannan a kamo wannan mutane da yawa sun hallaka sai dai kawai an je lahira sannan Allah zai sake wani hukuncin domin duk hukuncin da aka yi a nan duniya wanda aka yi irin wanda Allah yake so shi kenan wanda kuma aka yi ba daidai ba wallahi sai Allah ya sake hukunci to inda ba dan babu da ba ce babu lahira a iya nan komai zai kare da an cuce mu amma tun da yake akwai lahira kowa zai je girba abin da ya aikata a wannan duniya da kada ma mutum ya je koma lahira ba tare da ya yi shiri ba kuma kada mutum ya kuskura ije lahira akwai hakkin wasu akan musamman jini musamman mutunci farkon abin da Allah zai fara hukunci a kansa fiddima jinin wa aka zubar wa aka kashe wa aka cuta wa aka zalunta babu wanda zai shiga aljanna kai ko wuta ba za ka shiga ba sai an gama karɓar haƙƙin mutane daga wuyanka an karɓo naka daga gurinsu in kana da aikin kirki da aikin kirkinka za a biya in aikin kirkin ka ya ƙare a ɗebo tsiyar wanda ka cuta a zubra maka sannan a ja mutum a kai shi da ya kamata a kai shi Allah ya tsare mu Allah wannan fitina da muke fama da ita a ƙasashenmu Allah ka yaye mana yanzu taba da ake zuka manya-manyan kamfanonin taba na duniya sun ce inda aka fi shanta a kasashen musulmi inda aka fi samun riba a kanta a kasashen musulmi don musulmi ne za a ganshi ya yi wanka ya yi ado ya yaka sai zuka har ya huro da ita ta hanci ina ganin birgewa ike yi a kasar musulmi ne za ga mutum ya sai wiwi ya mola da ana yi a ɓoye za a fili ake sai mutum ya rike ta ina tafiya ko ne zo bayan gidanka yana sha haka kawai sai ya mai da kai dan wuyi ko ya mai da matanka ko ya mai da ƴaƴanka kaga mutum da shigarsa ta kamala yana yawo a mota amma kwaya ce da kayan maye a cikin motarsa ina zuwa ina rarrabawa bayan Allah su siyar to idan Allah ne za mu ce da Allah mu wani irin mutane ne mu ne wai babu kishin addini babu kishin kai babu kishin yan uwantaka babu yan kasanci babu yan unguwanci babu yan garanci duk wani abu wanda zai saka tausaya wa dan uwanka muna neman mu tsare ta kanmu daga gare shi ba mu da komai shikenan sai mu tashi ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko ba duniya ba lahira Allah ka tsare mu da wannan musifa Allah ka fitar da mu Allah ka kubutar da mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum alhamdulillah